This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25, masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalong da kuma niyya. haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu ware Assalamu alaikum, barkanmu da sabiya, ku kuma da fatan kowane lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashin Gumel. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na la'asariya da farko ga dan mutan gumel da kanun labaran to jami'ai a pakistan sun ce sojojin sama da na kasa sun kashe mayakan taliban guda 58 washe garin da mayakan suka kai hari akan wata makaranta a kudu maso yammacin birnin peshawar a inda suka kashe mutane 149 kuma yawancin su yara ne 'yan sandan kasar australia sun ce sun samu wasu yara su takwas da wata mata da aka daba musu wuka a cikin wani gida da ke arewacin birnin a jami'an amurka sun ce wasu har-harin jiragen sama ya halaka manyan shugabanni uku na kungiyar mayakan isil yayin da su mayakan kurdawa kuma suke cewa suke faɗa cewa sun samu galaba akan dakarun isil ɗin sai kuma wani lauyan gwamnati na pakistan ya ce gwamnati za ta yi kokarin soke belin da kotu ta baiwa wani da ake tuhumarsa to madalla kanun labaran kenan a cikin shirin ne za ku cewa sannan lauyan nan mai fafutukan kare haƙƙin bil'adama wato femi falana ya ɗaura ƙaran hukuncin kashi wato na kisa wanda aka yanke wa sojojin nan su 59 kuma lokacin da aka gabatar da shi a nan ne 'yan najeriya san suwaye suwaye suwaye suwaye suke goyon bayan wannan abu haka kuma za ku cewa matasa suna kira ga 'yan uwansu matasa da ke arewacin najeriya da kansu yadda a yi amfani da su a matsayin 'yan bangan siyasa ba za ka haɗa ba ma yanayin shugabancin shi ma'azu da mamanga tun da abubuwan da shi mamanga ya ɗan taɓarɓarar yanzu da ma'azu ya zo kaga ya ɗan yi wasu gyare-gyare a matsayin wannan. ha kuma za ku cewa wato hukumar zaɓe da haɗin gwiwa wata ƙungiya mai zaman kanta sun gana domin ƙarawa nakasassu ƙwarin gwiwa a kan zaɓe. a dakatar da ayyukan siyasa yanzu a tabbata cewa najeriya ba kashe mana yanzu ga cikakkun labaran daga sarfilu hashin gumel jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya jami'ai a pakistan sun ce sojojin sama da na ƙasa sun kashe mayakan taliban guda 58 washe garin harin da mayakan suka kai akan wata makaranta a kudu maso yammacin birnin peshawar inda suka kashe mutane 100 da tara kuma yawancinsu yara ne a daidai lokacin da kasar pakistan in ta yi waye gari a rana ta uku biyo bayan harin da sojojin kasar suka yi wa mayakan taliban kwantan bauna a inda suka kashe akalla mayaka hamsin a kaibar kusa da iyakar afghanistan an kuma kashe wasu mayakan takwas a kudu maso yammacin yankin balochistan inda ya hada da wani shugaban 'yan taliban ɗin harin da aka kai akan makarantar sojoji na ranar talata a garin peshawar ya girgiza duniya kuma ya sa prime minister nawaz sharif ya gaggauta janyi hana aiwatar da hukuncin kisa a ranar alhamis shugaban sojin pakistan ya sa hannu a takardar ta ba da izinin aiwatar da hukuncin kisan akan wasu mayakan 'yan ta'adda su shida sojojin dai sun sai dojin dai ba su fitar da sunayen mutanen da aka yanke wa hukuncin kisar ba kuma kafafen watsa labarai sun ce ba za a bayyana sunayensu ba har sai bayan mutuwarsu an dai ce shugabannin 'yan ta'addar da aka yanke wa wannan hukunci suna da alaka da harin da aka kai akan hedikwatar sojoji ta rawaldif da kokarin kashe tsohon shugaban kasa faris musharraf 'yan sanda a ƙasar australia sun ce sun samu wasu yara takwas da wata mata da aka daba musu wuƙa a cikin wani gida da ke arewacin birnin 'yan sandan suka ce wasu ne suka kira su zuwa wani gida da ke wajen manura da safe yau juma'a inda suka je suka taras da wata mata da yara takwas an yi musu mummunan rauni yaran dai suna tsakanin shekaru goma sha biyar da sha takwas ne mahukuntan suka ce yanzu haka dai an kwantar da matar a asibiti kuma tana samun sauki yayin da take taimakawa 'yan sanda da bayanai masu inganci rahotanni sun bayyana cewa wani taubashin matan mai suna lisa daidai ya bayyana cewa yaran dukansu yan uwan juna ne kana wasu daga cikinsu ma 'ya'yanta ne sai dai wani ɗan taliki mai shekaru ashirin ya iso gidan kuma ya taras da yaran 'yan uwan nasa maza da mata sun mutu jami'an amurka sun ce wasu hare-haren jiragen sama ya halaka manyan shugabanni uku na ƙungiyar mayakan isil yayin da su ma mayakan kurdawa suke fadar cewa su ma sun samu galaba akan dakarun na isil a jiya alhamis ne jami'an ma'aikatan harkokin tsaron amurka suke cewa su kashe waɗannan shugabannin na isis na takura wa ƙungiyarsu yana kuma kawo musu cikas a ƙoƙarin da suke na ci gaba da dakile yankunan da ke hannunsu daga cikin waɗanda aka daga cikin waɗanda aka kashe har da wani mai suna haji mustaz wanda aka ce mataimaki ne ga madugun isil ɗin abubakar albagdari akwai kuma wani basaraken gargajiya na iraq mai suna abdul basit da kuma sarkin mosul redwin talib jami'an sun ce an kashe waɗannan mutane ne a lokacin hare-hare da jiragen sama suka kai a tsakanin watan nuwamba da disamba kana shagala ana tare da sashen hausa na gidan rediyon murya amurka a nan birnin washington yanzu kuma agogonmu karfe goma da minti bakwai daidai wani lauyan gwamnati na pakistan ya ce gwamnati za ta yi kokarin soke wato belin da kotu ta baiwa wani da ake tumarsa da hannu kan harin da aka kai a babban birnin mumbai lauya mai kare mutane na musamman abuzar fezada ya ce zai ɗauka ƙara a babban kotun domin soke belin da aka baiwa zaki alrahman rahman lakbi na ji alhamis da kotun shari'a ta'addanci ta bayar lauyan dai ya ce har yanzu ba a saki lakvi ba daga inda aka tsare shi an zargi lakvi da laifin hada wani ta'addanci na tsawon awa 60 a babban birnin india a shekarar 2008 inda ya halaka rayukan mutane 166 a lokacin harin mahara goma dauke da bindigogi suka afkawa wani hotel da gurin cin abinci har ma da tashin jirgin ƙasa da cibiyar yahudawa 'yan ƙasar india dai hankulansu ya tashi a lokacin da aka yi aka ba da labarin cewa za a baiwa babban wanda ake zargi bailey mai magana da yawo ministan harkokin wajen india sayid abdulruddin ya kira yanke shawarar da aka yi na bailin a matsayin makirci pakistan dai ta dukufa wajen yakar 'yan ta'adda a halin yanzu. Tomar da cikakkun labaran kenan kuka ji daga nan sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka. Sakamakon hukuncin kisa da aka yanke wa sojojin nan su 59 fitaccen lauyan nan mai suna Fim Falana ya ɗauka ƙara. Sai dai ko wannan ɗauka ƙara shi zai yi tasiri ga abin da Farfesa Abdullahi Shehu Zuri ke cewa na sashen karatun lauya na Jami'ar Abuja. idan har an tuhume ka da aika hito a yi to karara a kawo hujjoji wanda za su cewa lallai ka dakata wannan laifin da ake zargin ka sannan kuma a yi maka shari'a a bayanin jama'a idan har za a yi maka shari'a a kwance to ya kamata ne a ce kotu ta ba da wannan damar a yi wannan shari'a da la'akari da waɗansu abubuwa kamar gurin da za a yi shari'ar yanayin tsaro da sauransu amma wannan shari'a ma ai um, eh, shari'a ce wadda za ka ce ma bitar kulli me yasa ka ce bitar kulli tunda ai an yarda da shari'ar sojoji eh an yarda um, amma kuma idan ka lura da zan kira wannan shari'ar bita da kulli domin sashin karatun lauya akwai abin da muke ce ma nemo judex in kasasuwa um, wannan da yaren italy ne Um, duk wani lawyer ya san shi watan bayyuwa a ce kai dun kana shugaba kai ne dan uh, sanda uh, kai ne dai mai zargi mai complaining sannan kai ne sannan kai ne za ka yi shari'a ba ka yi ma wanda ya adalci ba to sabili da haka ba haka ake shari'a ba kuma idan ka dubi yanayin uh, shari'a a duniya gaba dai ko da an yi irin waɗannan shari'o'in um, um, ba a bayyana jama'a ba daga baya za ka ga kotuna because uh, ko da an yi wannan shari'a din ba a bayyana jama'a ba idan har waɗanda ake zargin uh, suka yi korafin da cewa ba musu adalci ba suna da daman su je kotun horar uh, lola su nemi a tabbatar da yancin su na adama an yi wannan a guantanamo shi kansa president obama shugaban ƙasar america shi ne ya ba da umarnin da cewa to duk waɗannan shari'o'in da aka yi a guantanamo bai um, a maida su bayanan jama'a kuma kotun farahulla um, a nan akwai shari'o'i da aka yi a najeriya wanda su kansu sun tabbatar da 'yancin wanda ake zargi a kotun soja ya nuna da cewa yana jayayya da hukuncin da aka yanke mishi to kana ganin cewa yana iya canza wani abu kenan a zai canza kwarai da gaske um, uh, alhamdulillahi uh, muna watakila muna mulkin demokuraɗiyya ne Um, dalili da haka irin wannan shari'o'in da kotunan sojoji suke yi a can baya sannan ya kasance kamar eh, su ne shari'o'i na dindindin baka da damar da za ka kara gaba ka yi korafi da cewa ba a yi maka adalci ba a hukunce-hukuncen da suka yanke ina ganin mun riga mun wuce wannan maraɗin din a yanzu um, na yi imani da kotun da za ta saurari wannan karar za ta yi la'akari da sabgogi na tsarin mulki da kuma waɗanda suka tabbatar da 'yancin bil'adama wurin ba da dama shari'a ta ci gaba a bayanan jama'a amma wannan shari'ar ma ai shari'ar bita da kulli ce kamar yadda ce a can baya. Toma da Farfesa Abdullahi Shehu Zuri ke na masani harkokin shari'a na jami'ar abuja matasa a arewacin najeriya sun buƙaci 'yan uwansu matasa da su kauracewa bangan siyasa a zaɓe mai zuwa idan sarkin ya kai mu kamar yadda za ku ji daga cikin wannan rahoton da ibrahim abdulaziz ya yi mana da shi daga yola kama daga 'yan jagaliya da 'yan kalare ko kuma 'yan keke boys akasarin irin waɗannan ƙungiyoyi wasu 'yan siyasa ne ke amfani da su don cimma bukatunsu wanda sau tare kan jawo asarar rai ko kuma lafiyar wanda aka hara to sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma sa yanzu haka wasu kungiyoyin kurawa inda suke shirya gangamin faɗakar da matasan alhaji usman garba sun turaki na kungiyar gaba matasan arewa ya ce fa ma dole ne a haɗa hannu wajen yaƙi da bangan siyasa sabila da ka duba ka gani yawanci yan siyasa nan ba ƴaƴan su suke sa ba ƴaƴan wasu suke sa ƴaƴan talakoki mutum sai je aje ƴaƴan sa suna samun ilimi mai ingantaccen ilimi wasu a ƙasar turawa wasu a ina amma sai zai ɗauko ɗan talaka ya kawo shi yana masa bangar siyasa in kuma aka gama aikin bangar siyasa nan ya rabu da shi kenan to a takaice gasken magana shine amfani da bangan siyasa ya kamata 'yan siyasa na najeriya su yi la'akari da wannan lamarin su watsar da shi kamata 'yan siyasa su ɗauki kowa ɗan talaka kamar ɗansu ne bai kamata ce yau kana siyasa kai ka ajiye ɗanka ka killace soje guda sannan ka zo ka ɗauko ɗan wani talaka ka kawo yana maka bangar siyasa wadda in har ka samu shi ma burin abin da ke bukata ka rabu da shi kuma duk wannan abubuwan shi yake kawo masifu da wani abubuwa da ke gani a ƙasa. sau tari da yakan zagi 'yan siyasa da cewa suke ingiza matasan wajen shiga bangan siyasa batun da wani matashin ɗan siyasa kuma ɗan takarar kujerar majalisar dokokin jihar taraba honorable usman babawar sambe ke maganin fa akwai abun dubawa. duk 'ya'yansu in ka in ka duba a siyasan yau 'ya'yansu duk manyan nan da kake gani 'ya'yansu suna ƙasan waje ne mu ne wadda muke wahala amma mutane mu sun gagara fahimta ina kira su da babban murya su fahimta duk wadda ka ga har ya tsaya siyasa ya kai ga memba ya kai ga senator ya kai ga reps ya kai ga shugaban kasa shi ya karamar hukuma duk ya'yansu ba sa karatu a inda suke gidajensu ma ba sa nan inda suke duk gidajen suna kasan waje don haka sai a zo a ɗauki yaran mutane yaran mu ana ta biyan su suna ta sara suka suna ta kacewa mutane kada shi wannan babu adalci alaji shi ma nasa tsokacin alhaji abraman kwajan wani shugaban al'umma a yankin mobi ya ce kamata ya yi matasa musamman na arewa su mai da hankulansu ne wajen kare yankunan su daga har-haren yan miniga masu tare kairi baya maimakon zama yan bangan siyasa duk wani matashin da ya ja kansa ma bangan siyasa a yanzu na farko dai ya cuci najeriya ya cuci arewa kuma mu ba za mu yafe masa ba in zai yi bangan siyasa ba ga ya yara yan uwansu wani suke koran mu a gari me yasa ba za su kare martaban kasar nan ba bangan siyasa ne aka iya ya kamata mutum ya duba rayuwar da kai ba ka son ka ya shiga ciki kar ka yadda ka sa ɗan wani a ciki ya kamata yanzu a haɗa kai a tabbatar cewa duk abun da ake yi an kare martaban Najeriya musamman ma arewa yanzu haka ma rundunar yan sandan jihar Taraba wanda ita ma ke fama da matsalar bangan siyasa ta gana da shugabannin jam'iyyu a jihar dangane da wannan batu a cewar kakakin rundunar yan sandan jihar ASP Joseph Kwaji eh, kwamishina namu shi kwamishina Ademola Omole ya kira duk 'yan siyasa manyan 'yan siyasa a mitin ya yi magana da su ya ce su je su ba wa 'yan bangar siyasa su ko kuma 'yan supporters na su shawara ba maganan a duk wani abin da zai kawo tashi hankali ba za a ɗauke shi da wasa ba. So kuma duk wanda aka kama yana karya doka da oda gaskiya sanda za su kama shi kuma tabbatar gurbanin kai shi gaban Koriya. fata dai shine Allah sa ma a gudanar zabukan shekarar 2015 din cikin lumana da kuma kwanciyar hankali Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya an gudanar da taro tsakanin hukumar zaɓe da wata ƙungiya mai zaman kanta akan yadda za a tallabawa nakasassu wajen jefa kuri'a a zaɓe mai zuwa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da madina dauda ta aiko mana da shi Tun ba yau ba, ƙungiyoyin nakasassu daban-daban suka sha yin ƙorafe-ƙorafe ga hukumomi da mahukunta a Najeriya domin shimfiɗa dabaru da za su taimaka musu wajen shiga harkokin zaɓe a ƙasar. Wannan ya sanya ƙungiyoyin ƙarfafa tsarin demokradiyya na cikin gida da ƙasashen ƙetare suka gudanar da tarurruka na ƙara wa juna sani tare da fifita wadda da nakasassu ke yi domin magance waɗannan matsalolin da suke fuskanta a lokutan zaɓe. Ɗaya daga cikin nasarorin da ƙungiyar ta samu shine gagarumin taro da hukumar zaben Najeriya ta shirya domin saurare da kuma bullo da dabarun magance waɗannan matsaloli na nakasassu kamar yadda jami'a a sashen kula da wayar da kan al'umma ta hukumar zaben Najeriya Madam Rose Anthony ta bayyana mani. Na shirya wannan taro da dan na gan cewa makasasu ba su iya su yi abubuwan da sauran mutane suna yi a cikin maganan zabe ranar zabe ba kan gansu kuma ba su fitowa kamar zo su saya a jefa musu kuriya don abun ba yi ta inda za su iya su shiga su yi abubuwa da ya kamata su yi ba wani canji kenan za a yi yanzu canjin da za a yi yanzu nan shine cewa in ana planning zabe haka za a sa su a ciki za a yi abun so da za su iya su samu su jefa kuriyar su ba wai lallai sai wani ya san abin da suna yin ba dama 'ya'yan wannan kungiya ta nakasassu a kowane lokaci suna alfahari da yawansu da kuma irin tasirin da za su yi a lokutan zaɓe in ji abubakar shahu abdul jalil shugaba na kungiyar guragu ta babban birnin tarayya abuja ƙorafe mu suna da yawa na farko shine ba mu da kyakkyawan wakilci a hukumar zaɓe na biyu idan muka je wajen zaɓe mukan fuskanci matsala musamman wajen yin zaɓe kuma ina so su sani su san yawan mu mun kai miliyan biyu miliyan ashirin biyu na ma magana muke yi ni na tabbatar ga Allah idan za a bi a tantance mun fi haka saboda garan mu da muke dan wayewa kaɗan muna cikin bini muna da irin mu dubbunai miliyoyi wanda suke kauyuka waɗanda ma ba su ma da daman fitowa cikin gari wasu ma suna tafiya kafan su ba takalmi da sauransu kuma mu dinan da muke cikin gari hakkin mu ne mu tabbatar mun kwata musu yancin su mun tsaya tsayin da mun yaki don a tabbatar rayuwar mu da rayuwar su ta kyau wannan ya kuwa dai ta fara samun nasara inda ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan kungiyar ya zama dan majalisar dokoki na jihar Jigawa honorable Adamu Shu'aibu da shi ma ya halarci wannan taro na tambaye shi ko ta yaya kungiyar za ta samu mafita sai ya ce yin doka ta kasa shine mafita a wajenmu domin idan kasa ta yi doka to sauran majalisun jihohi an ba su nan damar abin da aka yi a kasa ya gangaro su a dabtudinsa amma yanzu wannan jiha ta yi nata wannan ta na wata jihar ba zai amfani wata jihar ba saboda haka majalisun dinnan na da tije da ainihin na tarayya su yi kokari wanda yanzu muna magana ana jiran zai wato a ta abubuwa tsakanin majalisar dattijai da majalisar tarayya sannan a miƙa shugaban ƙasa ya zo ya sa hannu to idan aka wannan ta zama doka to sauran jihohi kuma wannan doka da ita za su yi amfani su ɗauka su aiwatar da ita so wannan kawai shine hanyar da za mu iya samun mota akan wannan halin da muke ciki ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su ma sun yi jawabi inda barista festus okoye ya ƙara jaddada muhimmancin shawo kan matsalolin ta hanyar fitar da kyakkyawar tsari da zai sauƙaƙa wa nakasassu a lokutan zaɓe. Rukunin ƙungiyoyin da ke kan gaba wurin wannan yekuwa sun hada da guragu, makafi, kutare, kurame da kuma jinsin zabiya da ke da matsalar idanu da kuma hasken rana inda takardar bayan taro ta amince a yawaita irin wannan bita ta wayar da kai a jihohi da ƙananan hukumomi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla an gaishe ki Madina, kada a shagala ana tare da sashen Hausa ne na gidan rediyon murar Amurka da ke nan birnin Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji wal ikira. Malaman addinin Musulunci a Najeriya da shugabannin gargajiya na ci gaba da kira da jama'a su tashi su kare kawunansu. Kazar da bata da nono. Allah shi ka fi daɗiyanta. Jama'a masarar assalamu alaikum mu da wannan juma'a. A makonnin da suka wuce da hare-haren bama-bamai da ƙunar bakin wake ya tayar da jama'a hankali da yawa. To amma kuma malaman addinin musulunci da shugabanni na gargajiya suna ta cewa jama'a su ɗauki matakan kare kawunansu domin daƙile hare-haren 'yan ta'adda wanda yake baiwa mutane fargaba kuma ya kashe jama'a da yawa da jikkata da dama. bari mika kuka Nasiru Adamu Kaya a birnin tarihin Najeriya Abuja. Bello in zaka karanta tarihin yakin Kadisiya da aka yi zamanin sayidina Umar, yan fashe sun yi amfani da giwaye amma wannan bai firgita rundunar musulmi karkashin jagorancin Sa'ad ibn Abi Waqqas ba. Suka yi ta gwabzawa suka yi nasara kan kwamandan nan Rostam. Ba mamaki irin waɗannan misalai na gwarzantaka ke sanya malamai da shugabanni ke kira ga al'ummomi a garuruwan da ke da ƙalubalen tsaro su tsaya su kare kansu da iyalinsu daga masu zubar da jini ba tare da haƙƙin shari'a ba. Ba fa sai na fasarta musu wa idulahum ba. Ko sai na yi fasara. Don Allah kar mu ɗauki wannan abu abun wasa. Idan ku ɗauka mu almajirai ne to sarkin Kano ya faɗa. Ko shi ma almajirin ne. zan kwaikwayo abin da ya ce ya jama'ar musulmi banda tsoro in ji sarkin kano Sheikh Sa'idu Hassan Jingir na ganin gurguwar dabara ce duk gari a ranta a nakare a barwa wasu 'yan kutse su yi abin da suka ga dama don illa tsoro. Dama ka san ita karantarwa kamar haihuwa ce, in aka haiho jariri a lokacin baya iya gani baya iya ji baya iya magana a hankali Allah yake bashi fahimta ya gani ya gane har ma ya fara magana fahimtar musulmi da rashin tsoron musulmi na yanzu an samu ci gaban da ya fi karfin ma a faɗi don haka wannan kira da malam yayi ya yi amfani in ka lura zaka ga har masu mulki sun biyo baya suna ta magana su ma akan cewa malamai su dinga hudba ga jama'ar su su daina jin tsoro shauran malamai na ƙungiyoyi daban-daban su ma sun biyo wannan karantarwa ta malam don haka ana samun ci gaba kwarai da gaske wajen rashin tsoron nan wani ana cewa kowane mutum ya zama security kansa kowace unguwa a samu masu lura da ita masu gida su lura da gidansu masu gari su lura da garinsu masu local gama su lura da local gama masu jiha haka nan ƙasa ita ma haka nan to in allah ya taimake mu aka samu wannan kyakkyawar haɗin kai tsoron nan ya fice daga cikin zuciyoyin mutane to shikenan domin annabi rahama alayhi salatu wasalam ya ce kura tana kama tinki yadda ta ware amma in tumaki suna haɗe kura ba za ta iya kama su ba wannan annabi yana nuna mana muhimmancin haɗin kai in muka haɗu to in Allah so ya da Allah zai ɗora mu zai rinja da mu bisa abokanan gaban mu shi ma abubakar ɗayar bauchi ya kawo misali da jarumtakar khalifa umar ibn kadda. annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa la yuldaghul mu'minu fi juhrin marratayn shi mumini ba a cizonsa a rami ɗaya sau biyu to saboda haka duk irin wannan ayoyi da wannan hadisai da suke shiryar da mu suke nuna mana suke nusar da mu cewa mumini ba lalataccen mutum bane ba rago bane ba ba gidaje bane a'a ba kuma lalatacce ko mai rauni bane a'a mutum ne wanda ya isa wa kansa eh, in muka ɗauko rayuwar sai na umar ta ishe mu darasi sai na umar zai ɗibi tsakuwa a hannunsa yana cewa kai umar ka lalace ka lalace na uwa uwarka tafe ka na ma kai ne wannan tsakuwar yana kuka fa at the same time wani lokaci kuma sai ka ga wannan umar din da ke kuka jiyan nan idan ya zo za aka taba haddin Allah kuma sai ya zama ba wancan umar din ba ne a wani umar ne kuma daban har zai sa a kawo masa gwamna ya zane gwamnan saboda mutane su dauki darasi eh, wani sabi da ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya rasulullahi idan mutum ya zo karban dukiyata misali kenan a ce a wannan zamani na haɗu da dan fashi ya zan yi ya ce kada ka ba shi kuɗinka ya ce idan kuma ya sa ƙarfi zai kwata fa ya ce kai ma ka yi kokowa da shi kai faɗa da shi sai inda ƙarfin kai ƙare ya ce idan ya kashe ni fa ya ce ka yi shahada idan na kashe shi ba ya ce ya zama ɗan wuta to akan dukiya ma kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kada mu yi ne yadda ya bada dukiyarsa har sai an kashe shi sannan zai yadda ya mai da ransa abun banza a kashe shi mutum goma muna kallo mun san yawan su zo su da gari guda muna kallon su mutum biyar su zo su tara mutanen gari su fito da su na ga wani taɓa ganin wani hoto ga sunan sun tara mutanen garin gaba ɗaya mutane suna zaune sun yi zugum ga su kuma suna shawara wai me za mu yi da mutanen nan yanka su za mu yi kashe su za mu yi kona su za mu yi kuma suka zo suka aiwatar ga hotunan duk muna da su suka kakkashe su kuma suka zo suka kona su. Misalan kukan kura da mutan azare suka yi suka fatattaki masu kutse da yadda na Gombe suka taka wani mai niyyar kunar bakin wake birki a tashar Gombe Line na nuna gajiyar al'umma da kashe-kashe da barnata dukiyar mutanen birane da ƙauyuka tun 2009. Rabana ya kada ya masifa shugaban Nasiru Adamu Ali kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuma da lagai da Nasiru Adamu Ali kaya ga wannan. Allahu ya rahamanu To ma da jama abinda shirin namu na musulunci tushen rayuwa ya kunsa yau baki ɗaya kenan sai kuma wani mako insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum sai an jima. Zakallahu hairan Allah ya karba ana tare da sashen Hausa na jiran rediyo murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti ashirin da shidda. Yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke. Himma. Ba ta ga rago. Himma. Ba ta ga rago. Ba haka ake ba. Ba ta ga rago. himma wata ga raga to duk barkuce da ake yi himma ba ta rago babu shakka shirin himma bata ga rago yana zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kowace laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan afirka masu takarwa gani a kasashen waje cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. cuta mai cutarwa. In bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa. cuta mai cutarwa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. cuta mai cutarwa. Da gangami akan cutar kanjamau a ƙauyuka. Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. To madalla yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To an ji cewa jami'ai a Pakistan sun ce sojojin sama da na ƙasa sun kashe mayakan Taliban har guda hamsin da takwas washe garin harin da mayakan suka kai kan wata makaranta a kudu maso yammacin birnin Peshawar a inda suka kashe mutane wajen ɗari da da arba'in tara kuma yawancin su yara ne. 'Yan sandan ƙasar Australia sun ce sun samu wasu yara su takwas da wata mata da aka daba musu wuka a cikin wani gida da ke arewacin birnin. jami'an amurka sun ce wasu hare-haren jiragen sama ya halaka manyan shugabanni uku na kungiyar mayakan isil taumarilla da takaitattun labaran ne muke kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokacin amma kafin mu tattara ya namu ya namu mu inda dare muna bari mu miƙa saƙon murna ga alhaji ado muhammad tsohon ma'aikacin mujallar hotline na murna aurar da 'yarsa zainab da angonta sabiu da za a yi gobe idan allah ya kai mu a kawo a cikin jihar kaduna da misalin karfe biyu ubangiji mu ce allah ya ba da zaman lahiya yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya taya gabatarwa da julie gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu a wannan lokacin ni madugun shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.